فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايك أنقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da farko ina godiya ga Allah ta'ala mai kowa mai komi wanda cikin hikimarsa da kaddarawarsa subhanahu wa ta'ala ya sake kaddara mana kasancewa a wannan masallaci mai tarin albarka a irin wannan lokaci da muke tafsirin alkur'ani mai girma kuma muna yammaci na alhamis hudu ga watan ramadan hijirar farin jaka da annabi muhammad alaihi abdullahi salatu a tamu taslim 1440 daidai wanda ya daidai da tara ga watan mayu miladiyar annabi isa da sha tsara idan lissafin ya inganta idan ba manta ba ajiya mun kwana a aya ta 77 a cikin sura mai albarka suratul tauba yau kuma za mu tashi farkon aya ta 78 a ita dai wannan sura din na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم يعلموا أن نجوى ci gaba da bayani dangane da abin da ya shafi ɗabi'u da halaye na munafukai domin masu imani ku je ku nisanci waɗannan halaye ku nisanci waɗannan ɗabi'u don kar sakamakon da Allah ya alƙawarta masu kuma ya shafe ku Allah ta'ala ce alam Alamu. shin ba su sani ba ne Allah ya ya'lamu sirrahum cewa Allah madaukakin sarki yana sane da abin da ke cikin zukatansu na munafinci wa najwahum kuma cewa Allah madaukakin sarki yana sane da irin tattaunawar mitin mitin da suke yi wa anna Allah allamul ghuyub kuma ba su da masaniyar cewa Allah madaukakin sarki masanin duk abin da ke fili da boye ne wannan ayar tana mana ishara zuwa ga cewa munafukai da suka kasa fahimtar Allah madaukakin sarki shine Allah ta'ala ke musu kandaku cewa shin ba san cewa Allah ya san abin da ke cikin zuciyarsu na munafinci ba da har suke kulla abin da suke kullawa san sannan kuma ba su san cewa Allah ta'ala ya san mitin din da suke zaunawa su yi na ya za a yi a saka shari'ar musulunci addinin musulunci a cikin halin kakanika yi ko kuma al'ummar musulmi dukkanin tattaunawa da mitin ɗinsu da kullakullansu Allah ta'ala ya san komi sai rufe mana zance da cewa annan Allah Allah kuma Allah madaukakin sarki shine masanin duk wani abin da ba a iya gani duk wani gaibu da ba a san yaushe zai faru ba Allah ta'ala ya san shi ya san yadda zai kasance Da wa'adahum Allah bi annahu ya'lamu ma fi qulubihim minan nifaqi Allah ta'ala yana alƙawarta musu cewa su sani fa ya san abin da ke cikin zukatansu na munafinci wal makr wal khida da makirci da yaudara da ke cikin zukatan munafukai Allah ta'ala ya san komai wallahu allamul ghuyub Allah madaukakin sarki masanin duk wani abu ne da yake boye wanda aka lullube Allah ya san mai zuciya ta lullube ballantana abin da dan adam zai iya lullube da duk abin da zai lullube a dare ne a yini ne a lungu ne a fili ne mitin da ake tattaunawa a boye Allah ta'ala babu abin da bai sani ba qala ta'ala Allah madaukakin sarki yana faɗa a wata ayar kuma walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu Allah ta'ala ce hakika mu muka halicci ɗan adam muka halicci mutum wa na'lamu kuma muna sane da wasu su bihi nafsuhu abinda zuciyar shi take jujjuya masa tintintinin zuciyarsa kai koman zuciyarsa ko kwanto ko wani abu da zuciya ke jujjuyawa a kansa Allah madaukakin sarki yana sani Allah ta'ala ya fika ya fi ni sanin abinda zukatan mu suke ciki zuciyata da taka Allah ya fi ni da kai sanin mai zuciya take jujjuyawa mai take kukullawa mai ke a cikinta Allah ya fi mai zuciyar sanin wannan so kaga ashe babu abin da ka koyi masa ko dai ka fito kai imani na gaske ka tiribar imani ko kuma kai kafirci ka yaudari al'umma ka yaudari mutane kana kullar da wani abu a zuciya na munafinci ka je lahira kuma ka shiga uku dan shi Allah ta'ala ba a masa dodorudo Allah ta'ala ba a koye mashi a ce bai sani ba ya gaya maka cewa shi Allahul Ghuyub ne sannan kuma ya gaya mana cewa shi ne ya halici ɗan adam kuma ya san mai zuciyar bawa ke ƙullawa. Wasu wasun zuci ma Allah ta'ala ya san shi daga wannan na nuna mana cikakken ilimi na Allah maɗaukacin sarkin da ba ya da tawaya ya san fai da ɓoye ya san duk abin da ke a fili ya san abin da ke cikin duhu don haka ka aiwatar da alkhairi a fili ko a ɓoye Allah ya sani haka kuma ka aiwatar da sharri a fili ko a ɓoye Allah maɗaukacin sarki ya sani to wannan na nuna mana cewa munafukai da duk munafincin da ke cikin zuciyarsu da mitin din da suke kullawa su zauna su tattauna ya za a yi a jefa al'ummar musulmi da addinin musulunci cikin halin ka yi Allah ta'ala ya san komi ba abin da yake fakuwa a gare shi sai Allah madaukakin sarki ya ce alladhina yalmizuna almutawwi'ina min almu'minin waɗanda suke ainihin aibanta waɗanda suka yi imani kuma suke sadaka da dukiyar da Allah madaukakin sarki ya ba su sai su koma gefe suna aibanta su suna masu bakaken maganganu suna jifar su da maganganu na cewa abinda ma suke ma addinin ba dan Allah suke ba yana daga cikin ɗabi'ar munafiki in kana alkhairi haushi yake ji kana ma addinin Allah hidima zafi yake ji ka taimaki bayan Allah takaici yake yi shi yasa Allah ce alladhina yalmizuna almutawwi'ina min almu'minin waɗanda suke aibanta masu yi don Allah daga cikin masu imani fi sadaqati na bayar da dukiyarsu sadaka don addinin Allah ya ci gaba wallazina la yajiduna illa juhdahum kuma da waɗanda ba su samu bufaci abinda suka ɗan yi kokari ba su da wadatar da za su yi amma suna da ɗan kaɗan ɗin shi ma dai suna bayarwa don Allah Allah ta'ala ce fa na minu suna yin izgili ma masu imani suna cewa in ka bayar da dukiya da yawa sai ce riye ce haka munafiki yake idan ya ga wani bawa Allah ya hore mai arziki ya hore mai wadata yana ciyar da al'umma yana yi hidima ma addini da dukiyar da Allah ya bashi da damar da ya samu sai munafikai su koma gidan suna ta ibada Allah yake yi ba kawai dan kaza dan kaza dan kaza su kirkiro a su haka kuma in ma dan dan gare ka shi da wallazina la yajiduna illa juhdahum daga masu imani da suke yi don Allah da ɗan kaɗan ɗin da Allah ya hore musu su ma ba su tsira ba sai dai munafukai sun yi bakin cikin ɗan kaɗan ɗin da suke da shi suna yin alheri sai su ce gashi nan ka je kana alheri da ɗan wannan da ka ba Allah mai Allah zai yi da ɗan wannan sai su kushe ma ɗan kaɗan ɗin da ka bayar su kushe ma wancan mai yawa su ce ba don Allah ya bar ya yi kai kuma da ka bayar ka sai Allah bai san ɗan kaɗan zunzurutun jin zafi ne da ke cikin zukatansu Allah ta'ala ƙarshe ya ce sakhirallahu minhum Allah madaukakin sarki su ma yana musu izgili walahum azabun alim kuma suna da azaba mai radadi a gobe kiyamarsu wannan aya yan uwa abinda take karantar da mu shine yana daga cikin ɗabi'ar munafukai da halayensu cewa suna aibanta mutanen kirki suna aibanta mutane nagari a daidai lokacin da suka yi aiki na nagarta ba wai personality din mutane suke aibanta ba aikin da suka yi in yi aiki mai yawa don Allah sai riye ce in kayi dan kadan sai Allah bai bukata dan kadan da suke so kawai su sa ma kokonto a zuciya game da mahalicinka cewa in yi ma baya so da yawa in yi sai ba dan Allah kai ba in kayi kadan su ce kuma Allah bai bukata dan kadan zuciyarka suke son su raunata ta imanin ka da Allah ya zama yayi rauni wannan yana daga cikin halaye da dabi'u na munafiki فيجب على طالب العلم الحذر من أن يظن بغيره ظنا سوءا مثل أن يقول لم يتصدق هذا إلا رياء malaici ya zama wajibi akan malamai da ɗalibai ilimi ma'abuta ilimi masu ƙoƙarin karatu da karantarwa bincike da tambayoyi a babin addini wajibinsu ne su sani su yi taka tsantsan a cikin zargin mutane mummunan zargi kawai ka sa ma dan adam zargi akan wani abu da ka ga yi na sadaka in ka ga yayi da dukiya mai yawa kace airi yace ce ko kuma zargi dan ga Allah ya buɗa mashi ya samu kuɗaɗe masu yawa yana hidima ma addini kace wai wasan ma asalin kuɗin ɗaliban ilimi ku kiyayi wannan ba ruwanku da inda bawa ya samu kudinsa Allah ta'ala shi ke arzuta bawa in dai abu ba ya fayyata a fili ba ya bayyana cewa ga hanyoyin samun munana ne amma yau dare guda kaga mutum da dukiyarsa ba ka da ikon aibanta mai dukiyarsa sai dai in ka san hanyar da ya samu ba hanyar da Allah ke so ba ce ina fata ku sunna don haka ba za ka ce dan yayi aikin alkhairi da wannan dukiyar Allah baya bukata dai dan kai baka san menene source shi ba bai gagari Allah ta'ala bai bawa arziki cikin dan lokaci kana bai gagare shi ba subhanahu wataala hanyoyin arzikin Allah suna da yawa to ya bawa na Allah Allah zai buda masa ya samu a dan lokaci kaɗan kai kuma ka koma kana jin zafi kana habaici kana zagi in yayi aiki alkhairi kace Allah ma bai so Dalibai ilimi ma'abota ilimi masu imani mu kiyayi wannan hali ba ɗabi'a ce ta gari lam yalqi talib hada su'al lam yalqa talib hada su'al illa riya'un cewa babu abin da yasa wani ke ciyar da waccan dukiyar tashi face riya liya rafa annahu talaba fahimi ko kuma idan ɗalibi ne mai tambaya ya yi tambaya mai zurfi don ya nuna yana buƙatar bayani daga malaminsa sai wasu ɗaliban su ya yi kai so ke nuna shi mai fahimta ne idan mai wadata ya bayar su ce riya ce in kai mai dan kaɗan kai dan kaɗan, su ce Allah bai so idan ɗalibin ilimi yayi tambaya yana son ya fahimci addini sosai shi ma su soke shi su ce kawai so yake nuna shi mai fahimta ne shi yasa kaji ya je yayi wata tambaya mai zurfi wa kana na idza atal mutasaddiq min al-mu'minin mu ainihin munafukai sun kasance idan suka zo wurin masu sadaka daga cikin masu imani sun ɗibi dukiyar suna bayarwa in kanat kafira idan dukiyar da suka ɗebo za su bayar ɗin mai yawa ce qalu mura'i su ce wannan ɗan riya ne in sun ga bawan Allah na gari ya ɗibi dukiya mai ɗimbin yawa yana ma addinin Allah hidima ya gina masallaci ya gina islamiyya ya ɗauki nauyin karatun waɗanda ba sa iyawa daga cikin ƴaƴayen waɗanda iyayen suka rasu marayu ya taimaki gajiyayye wanda baya da kuɗin da zai registration ga admission ya samu ya biya masa kuɗin makaranta sai ce wannan ai ba dan ba dan Allah yake ba ba dan komai yake ba sai dai dan mutane su yana yi wannan ɗabi'ar munafiki kenan in ya gane aiki alkhairi mai yawa ya ji haushi ya ce abin riye ne wa idza kanat qalila idan kuma dan abin da aka bayar din kadan ne kadan Allah ya hore maka kuma kai ma addini hidima da shi qalu sai sai inna Allah ghaniyun an sadaqati hada ce wannan yar sadakar ta ta Allah ya wadatu baya bukatar ta kama qala Allah anhu kamar da Allah madaukakin sarki ce game da su alladhina yalmizuna almutawwi'in min almu'minin wadanda suke aibanta masu yi don Allah daga cikin masu imani fi a cikin dukiyarsu da Allah ya ba su ke diba su ma addinin Allah hidima walladhina la yajiduna illa juhdahum da wadanda kuma basa sa samu ba su da wadata mai yawa sai dan kadan da Allah ya hore musu na kokarin abin da suka nema suka farauto shi ma dai suna yi ma Allah hidima yi ma addinin Allah hidima da shi wa yaskharuna minhum Allah ce suna yi masu ainihin wato kan izgili sakhirallahu minhum shi ma Allah madaukakin sarki yana maida masu da bikin izgilin da suka yi masu imani walahum azabun alim kuma suna da azaba mai radadi a ranar kiyama Allah ya zare mu fa iyyaka su'udh ya kai dan uwa ka kiyayi kanka da mummunan zato al'umma biman zahiruhu al'adala duk abinda a zahirin shi adalci ne to karkai mummunan zato a cikin sa sai dai idan zalunci ya bayyana a fili to idan zalunci ya bayyana a fili to wannan kuma ba laifi bane dan zuciyarka ta dosanu ta dan ji kaikai akan wancan zalunci da ya bayyana a fili amma abin da yake a boye to karka ka kiyaye shi da mummunan zato shine iyyaka wasu uzan ka kiyayi kanka a hirdinka da mummunan zato bi zahirul adala da abinda a fili zahirinsa adalci ne amma man zahiruhu ghairul adalati abinda a zahirinsa ba adalci bane ba to fala haraja an yakuna fi nafsika su'u zannin bihi babu laifi a zuciyarka ka rika mummunan zato ga wannan abu lakin ma'a dalika malaci sai dai tare da haka din alaika an tatahaqqaqa hatta yazula ma fi nafsika min hadha alwahm idan ma kana mummunan zaton ne to kuma ka bi diddiki dan ka tantance gaskiyar al'amari dan ka rabu da wannan abin da kake zato na wahamin da ke cikin zuciyarka li'anna ba'dhan nas saboda wasu daga cikin mutane qad yasi'u dhann haqiqa suna muna da zato bi shakhsin ma da ainihin ga wani mutum kawai sai kallo wani mutum ya muna na mai zato a rayuwarsa bina'an ala wahmi wahmin kadibin gini akan wancan kokonto da yake da shi a cikin zuciyarsa wanda kuma ƙarya ce la haqiqata lahu babu a kansa. Ba ya da tabbas ganin kawai wani Allah ya mai data sai ka ce yankar kai yake yi wannan zato ne kake yi mummuna to ka kiyayi wannan Allah ta'ala yana iya ma bawa arziki cikin da baka duk baka tsammani a lokacin da ya so subhanahu wataala abinda kawai yake so kai dai ka bi hanyar nema din shi ke hore wanda ya ga dama kai dai karka zauna ka ce randa na daka Allah ke bata ruwa a'a ita randa ta fito ta je nema sai Allah ya bata dan adam bai zama ya malƙushi hannu ya ce Allah ya kawo tashi ka je ka nema sai ka roki Allah ya sauƙaƙe maka hanyar samu mai sauƙi ne Allah ya wadata ka ta duk baka tsammani to haka kuma idan ka ga bawa da dimbin dukiya kuma yana ma addinin Allah hidima kar karka ne mummunan zaton cewa ba dan Allah yake ba ka bar shi da abin da ke cikin zuciyarsa Allah ya sani amma kai ba ka da masaniya don haka kar kai mummunan zato wanda da yawa daga cikin mutane suna fadawa a cikin wannan don haka ya dan uwa idan kaga irin wannan wani abu ya bayyana a fili na zalunci na rashin adalci to wannan kai magana ko kai kai mummunan zato akan sannan baka da laifi amma abin zahirin sa bai bayyana zalunci bane to kai kuma babu dalilin da zaka kulla igiyar ko kwanto ko zargi ga wanda ke da wannan baiwa da Allah ta'ala ya masa ta dukiya ce ko ta karfi ko ta mecece ba falwajibu idan abinda yake wajibi yanzu a sa'atan zanna bi idan ka muna nama wani zato abinda yake wajibi lokacin da ka muna nama wani zato sawa'un min talabati ilmi aw duk ɗaya ne wanda kai mummunan zaton nan yana daga cikin ɗaliban ilimi ko ko baya ya daga ciki alwajibu an tanzura hal hunaka qara'in wadiha abin da yake wajibi akan abin da kake zargin sai ka auna ka ga akwai wasu dalilai a fili da za su iya gazgata zarginka akwai wasu alamomi da za su iya zama dalili da za ka yi riko da shi akan zargin da kake yi ina fata fahimta kaga kenan in zargi ma za ka gina a rayuwar wani mutum to ya zama kana da wasu hujjoji da ka yi riko da su a fili wanda duk wanda ka gaya masu zai iya yarda da kai amma ba kawai zargi na jin zafi ba in an tambaye ka me yasa kawai ka ce haka nan kawai Mene ne hujja ka haka nan kawai sai zo zama mai kuɗi tare muka tashi da shi tare kaza tare ba. haka kawai yau tare muka primary muka saka sakandare gidan ku aka haife ku tare Allah ya ba wancan bai ba wancan ba uwa ɗaya uba ɗaya ya fifita wani akan wani a ilimi ya fifita wani akan wani a karfin jiki a lafiya a wadata to sai kai aboki daga makaranta kawai kun yi tare shi Allah ya sa mu nashi albarka naka kuma ba albarka ko kuma ya dan jinkirta maka sai kai ta jin zafi sai ya wuce da kawato mota ka zage shi kaga cin ajin mu da shi na ma shi kokari ne ruwan Allah da kokarin ka yana ba mai kokari ya ba mara kokari subhanahu wataala haka ne ko ba ka ba ashe bai kamata ka gina zargi ba akan abin da baka da tabbas Allah ta'ala shi ke yin abin da ya ga dama fa'alu lima yana aiwatar da abin da yake so a lokacin da ya ga dama don haka nan kar ka gina zargi a cikin duk abin da ka ga bawa Allah ya hore masa ɗalibin ilimi ne ko ba ɗalibin ilimi bane alwajibu an tanzura hal hunaka qara'in abinda kawai ya zama wajibi wurinka in za ka gina zato akan abu to ka zama kana da hujjojin da kai riko da su waɗanda a kansu ne ka gina zaton naka kuma hujjojin su zama 'yan kusa wadiha a fili suke tamkar rana lokacin azuma wanda duk ka buga ma misali da su zai iya gane mai kake nufi dan sun bayyana ba ɓoye suke ba tasughu zalika su'u dhann fala ba'sa idan akan wannan ne ka gina mummunan zaton ka to babu laifi saboda ga hujjoji ga dalilai a fili waɗanda ba sa buƙatar dogon bayani duk wanda ka nuna ma zai gani ba ma sai kai masa dogon bayani ba tana ta kai ga misalai wa amma idan kana mujarrad awham amma idan ya kasance zunzurutun son zuciya ne kawai son zuciya ne fa innahu la yahillu laka an tasu adh bi muslimin zahirul adala baya halatta a gare ka kai mummunan zato ga musulmi wanda a zahirin shi ba kana abin da zaka tume shi da shi a fili ba abin da zaka buga dalili dashi shi ko ka buga misali kowa ya gamsu da kai to ba dalilin da zaka kama musulmi kana muna da zato ga rayuwarsa qala ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce ya ayyuhal ladina amanu ijtanibu kaseeran min adh-dhann inna ba'da adh-dhanni Allah ta'ala ce ya kodan da kuka yi imani ku nisanci da yawa daga cikin zato da yawa daga cikin zato da zargi ku nisance su lallai wasu daga cikin zato da zarge-zargen da ke cikin zukata zunubi ake samu lam yaqul kullu a ayar Allah bai ce ainihin zato gaba ɗaya ba sai ce ba wani sashi wani bangare na zato li'anna ba'd az-zunun laha aslun wa laha mubaddil saboda wasu daga cikin zato da bayi suke yi suna da asali bai gina zaton shi ba sai da kai ka bude mai kofar gina zaton kai ne kai abin da har yake zaton cewa ba imani ne gare ka don kayi abin da marasa imani ke yi iri shi kai ne ka bude mai kofa ya fahimci cewa anya ko ba barawo bane kai dan kai wasu halaye na irin barayi a cikin dabi'unka ka kai ka bude mai kofa don haka in ya gina zaton shi akan wannan yana da mubarrir yana da abin da zai kafa hujja da shi ya ce ni da shi muka yi kaza kuma ya yi kaza da haka shi sa muke zaton kaza ina fata fahimta shi sa manzo Allah hadisi ya ce ku toshe duk wata kafa da za a tuhume ku duk wata kafar tuhuma da za ka bude ma wani ya tuhume ka a rayuwarka manzo Allah ce ka toshe ta kar ka bar mu dan adam kafar da zai tuhume ka sai dai in zai yi tuhuma ba ta adalci ba ba wata kafa haka nan ya koma gefe ya ta tuhumar ka wannan kuma ruwansa amma kai dai ba kai ka buda mai ƙofar da zai tume ka ba ta hanyar yin wani abin da ba daidai ba yin wani abin da Allah baya goyon sa manzon Allah baya cikin tafiyar ba shi kai ba kai haka nan tsantsagwaren jin zafi ne yasa ya maka wannan zargin sai ka bar shi da wannan abin da yake a cikin zuciyarsa sai Allah madaukakin sarki ya ce istaghfir lahum istaghfir lahum aw la tas تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين Allah ta'ala yana magana da annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa istaghfir lahu ka roƙa musu gafara Allah ya yafe musu aula tastaghfir lahu ko kar ka roƙa musu gafara lan yaghfir Allah lahu Allah ta'ala ba dai musu gafara in tastaghfir lahu 70 marratan falan yaghfir Allah lahu in zaka roƙa musu gafara Allah so 70 so saba'in za ka roƙi Allah ka gafarta ma wani Allah kai ma wani gafara Allah madaukakin sarki ce falan ya ghafira Allah lahu Allah ta'ala ba zai musu gafara ba dalika bi annahum kafaru billahi wa rasulihi dalili kuwa na rashin gafara Allah gare su mutane ne waɗanda sun cewa Allah maɗaukakin sarki sun bijire ma dokoki da ka'idojinsa wa rasulihi sun cewa manzansa ta hanyar saƙon da ya zo da shi sun bijire sun yadda. mutane ne waɗanda sun bata da Allah sun bata da annabi don haka ka roƙa masu Allah gafara ko kar ka roƙa masu Allah gafara in za ka yi so in kana cewa Allah ya masu gafara Allah ya ce ba zai gafarta musu wannan fa farin jaka da ake magana da shi annabin Allah da ya fi kowa a wurin Allah matsayi gaba ga Allah a wurin Allah ba wanda ya kai annabi dukkan halittu kaf daga sama har ƙasa har mala'ikun da ke cikin sama bakwai babu ya manzan Allah a wurin Allah subhanahu wataala amma a tare da haka Allah ta'ala ce in roƙa musu gafara waɗannan mutane da suka yi munafinci da ke cin su suka yi ma addini kullakullan makirci jefa al'ummar musulmi cikin halin kakanika yi da ganganci in za ka kwana arba'in za ka ainihin so saba'in kai afon kana roƙa musu gafara Allah Allah ce san ba zai musu gafara ba dalili kuwa shine mutane da sun kafirce wa Allah dokoki da ka'idojin da ya sa sun iya da sun kafirce manzon Allah da tsarin rayuwa da manzan Allah ya zo masu da shi sun bijire wallahu la yahdi al fasiqin Allah madaukakin sarki baya shiryar da mutane fasikai Allah ka tsare mu ai mahama balagta fil istighfar duk yadda ka kai duk kololuwar shiga cikin istighfari da zaka kana roƙa musu gafara Allah ta'ala ce ba zai musu gafara ga wannan ayar tana nuna mana cewa mutane idan sun zama munafikai aikin su a fili munafinci suke wa addinin musulunci da al'ummar musulmi to ba ma ya halatta ku mutanen kirki ku zo ku ce Allah ya musu gafara bayan mutuwar su. bayan sun rasu ba tuba suka yi ba kai ka zo kai ɗaya gindin kabar suka ce Allah ya yafi mu ne ya yafi mu ne ya yafi mu bayan ya kulla mu addini ya kulla mu ma'abuta addini ya kulla mu talaka ya kulla mu mai kuɗi in ka bayar da kyauta mai yawa ya ce riya in kai yar kaɗan ya ce rowa in kai duk abin da kai baka fita ba ɗabi'arsa ta yi muni cikin munana al'umma zato wannan ba dalilin da zai zo gobe kiyama ya riga ya tafi kiyama shi kai kuma anan gidan duniya ce Allah ya gafarta ma wanda ke gwaji cikin gabari in za ka yi so in Allah ma ba zai saurare ka ba duk yadda ka daɗe kana yi istighfar ba ruwa Allah da hidimar da kake ciki saboda wannan mutumin ya riga dai ya kwashe kayan shi daga gaban manzon Allah ya kwashe kayan shi daga Allah madaukakin sarki ba shi ba Allah ba annabi ba ruwan shi da shi don haka ka roƙa mashi gafara ko kai ka roƙa mashi gafara Allah ba zai masa gafara ba Allah madaukakin sarki ya kare na فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم الله وقالوا وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو Allah madaukakin sarki yana magana game da mutanen da suka kifita yace waɗanda suka zama al-mukhallafun suka yi zaman suka kifita tare da manzon suka ƙi bin manzon Allah suna ainihin farin ciki na zaman su kusa da annabi tare da cewa ba su taimaki addini ba tare da cewa kaza kaza kaza wa karihu an yujahidu bi amwalihim kuma suna kyamar sun kyamaci su ba da kudaden su don yin jihadi amma kuma suna alfahari suna farin ciki da kusanci su da manzon Allah bi maq'adihim khilaf rasulillah zaman da suke da shi kujerarsu ta zama kusa da annabi ita take burge su ce ai mu tare muke da annabi amma kare a zukatansu kuma sun ki su bayar da dukiyar da Allah ya ba su don yi ma addinin Allah hidima bu an yujahidu fi sabilillah bi amwalihi sun kyamaci sun ki sun yi tawaye ba sa so su yi jihadi bi amwalihi da dukiyoyinsu in an ce ku kawo a yi addinin Allah hidima ba sa son yi masa wannan magana wa anfusihim haka sun ki zukatansu ba su yadda ba su ɗauki gangar jikinsu su fita da ita wurin yi ma addinin Allah ta'ala hidima wurin yaki don kawo cin nasara da ɗaukakar kama Allah madaukaki zaki a bisa doron Don abin da za a ce fi sabilillahi in dai dukiya za a kawo in gangar jiki za a kawo su ba su iya yi suna jin zafi suna ganin ƙyashi na su yi don Allah wa kalu har suna gaya wa mutane cewa la tanfuru fil har kar ku fita yakin nan cikin zafin rana wai ana tsananin zafi ga zafin rana ga yaki kar ku je su ba su je ba kuma suna kokarin lalata niyyar wanda zai fita ya je kun ga dabi'ar munafiki yaga kana kokarin kai ma wani bawan Allah hidima kyauta in ya lura sai shi kyalen shi sai sai ya kokarin ya hana ka wannan dabi'a ce ta munafiki manna'ul lil khair munafiki bai san ai alkhairi da yaga kana kokarin yin alkhairi ai zaka samu yaddan Allah zaka samu kusanci da Allah alkhairin zai sa Allah ya soka shi kuma bakin ciki yake a ce kana cikin wanda Allah yake so sai kokarin hana ka shi yasa su ma waɗancan munafukan da lokacin manzon Allah duk da takama da suke yi da farin ciki da mazaunin su kusa da annabi a ainihin majalisi su ma musulmai ne yan kusa da annabi yan tawagar annabi in ya taho ana kirga su cikin tawaga amma kuma a cikin su karihu an yi jahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah zuciyarsu na jin zafi na ganin kyashi ba sa so na su ciyar da dukiyarsu da gangar jikin su don su ga addinin Allah ya kambama har suna zagayewa suna ga mutane karku fita yaki fa cikin zafi qul Allah ta'ala cewa annabi ka gaya masu naru jahannama ashaddu habba wutar jahannama ta fi ranar zafi kamar Allah ya ce to ku zaman ku ai jahannama rana in kun ki shan zafin rana saboda kar addinin Allah ya ci gaba kuma a sha zafin wutar jahannaman da ta fi zafin ranar laukanu yafqahuna amma fada suna fahimta da suna fahimta za su gane gara su je yakin su sha zafin ranar a kashe su Allah ya yarda da su ya fi su zauna gidan su sha inuwar mai itaciyar ko su sha sanyin AC a daidai lokacin da addinin Allah kuma na cikin halin kakani kayi su je su shiga wutar jahannama gara wancan zafin ranar da wannan shan AC gidan duniya lahira kuma jahannama ta zama koma amma fa ba mai gane haka sai wanda Allah ya samu fahimta wanda duk da fahimta sai ga duk halin da zai shiga in dai don addinin Allah ne bai yi kasa a gwiwa ba bai yi kai ba in dai don addinin Allah ne duk halin da zaka shiga wallahi azim alkhairi ne domin ba a Allah ta'ala ba zai kyale ka haka nan ba sai ya baka sakamakon da ya alƙawarta mu dole sai mu addinin shi ma wanda duk suka taka rawar gani wurin kambama da haɓaka da bunƙasar addinin Allah Allah ba zai bar su haka ba so amma fa masu fahimta ne suke gane haka da yawa daga cikin mutane sun fi gane su tara dukiyarsu ba su yi addinin Allah komai ba su tara da yawa ba abinda addini ya mora ciki ya mutu ya bar wa magada su raba su ta sharholiya shi kuma yana can tambaya na jiransa Allah ya tsare mu to kun ga wannan na daga ciki abinda Allah madaukakin sarki yake ja mana kunne a cikin littafinsa game da wutar jahannama laqad hazzarana Allah ta'ala fi kitabihi minan nar hakika Allah madaukakin sarki ya ja mana kunne a cikin littafinsa na alkur'ani game da wuta wa akhbarana an anwa'i azabiha kuma Allah ya labarta mana nau'o'i na azaba da wuta take kunshe da su bima tatafattaru minhu al-akbad abinda zukata anta take raurawa in ka ji irin azabar da wutar jahannama ke kunshe da ita wutar ita karan kanta in ka ji bala'in da ke cikinta sai an tarkata girgiza watan fajiru min hulkulu zukata su firgita anta ta girgiza ta raurawa zuciya kuma ta firgita ta tsorata sakamakon jin irin bala'in da ke cikin wutar jahannama hazzara na minha Allah ta'ala ya tsawatar da mu game da wutar nan ya ja mana kunne wa akhbarana an anwa'i azabiha kuma ya bamu labarin irin nau'o'in azaba da ke wutar jahannama rahmatan bina don yana sabu yasa ya babu labari don mu ka tsantsan yana sabu yana tausaya mana yasa ya aiko mana da manzo annabi ya babu labarin jahannama da yadda take ya labarta mana aljanna da irin garabasa da romo da shagalin da ke ciki aka gaya mana wuta da irin bala'o'i da fitintunu da matsalolin da ke ciki wannan duka rahama ce ta Allah madaukakin sarki domin fa man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur wanda ya ga dama cin ku yayi imani ya roki aljannar ya neme ta kasarika wanda ya ga dama kuma ya kafirce ya abin da ya dama ya awatar da abin da yake so inna rabbaka labil mirsad Allah ta'ala dai yana madakata yana jira na da kai duk za mu je gaban sa kowa zai kwashi abin da ya shuka ne babu wanda zai dauki laifin wani la taziru wazratan wazra ukhra ran tashi alkiyama mahaifinka baka ya dauka zulmin da yayi kuma shi ma bai dauke maka wa allaysa lil insani illa ma sa'a dan adam ba abin da yake samu a gaba ga Allah gobe kiyama face aikin da yayi wa anna sa'yahu sawfa yura aikin ka za a nuna maka gobe kiyama ga aikin ka ga abin da ka shuka thumma yujzahu jazaa al-awfa sannan Allah zai mu kowa sakamako cikakke babu na kasu in kai ayyuka alkhairi a baka cikakken sakamako na aikin alkhairi kai murna kai farin ciki har ka nuna mana kusa da kai kana cewa hawa mukar uki tabiya kalli duba littafi na karanta ka gani ji abinda Allah ya mallaka ji abinda ke rubuce cikin littafi na inni zanantu anni mulakin hisabiya ina zaton al'amari yayi kyau hisabi cikin sauki kaga dai abubuwa alheri na shuka alheri kuma gashi ina gani wanda kuma ya shuka lalata shi kuma in an ce ya ina littafin ka zai ce ai lamu huta kitabiya ai ba wani ba tukunna Kasan san mu namu suna can manya sai za a zo mana da su daga kuma kariya yake an bashi yana hannun shi amma da hannun hagu ya ansa ya san bala'i ya shuka sama da Fadi, haddama da babakere da kuɗaɗen al'umma da damar da ya samu bai ma addinin Allah komi ba ba abin da al'umma ta mora Allah ta'ala ya bashi sakamakon shi gashi ya gani yayi kaza yayi kaza yayi kaza wane ya bashi nashi ya ce karanta mu yan gwagwarmayar addini da kuke ganin ba mu da mutunci karanta ka gani ko kuma da kuke da duniya ina naka certificate din ce ai mun muna jira tukunna ai bai zo ba yana ce ka san mu manya ne sai daga ba ake kawo mana nan manyan yan wuta kenan ko ya laita ni lam uta kitabiya wa lam adri ma hisabiya ba ba mi littafi ba ba ma san sakamako na ba muna nan da yi muna ta jira tukunna kuma kariya yake ya ansa ya yan uwa wajibi ne dai mu tsaya mu yi daidai don neman samun kyakkyawan sakamako a wurin Allah madaukakin sarki wallahi karkai wasa da damar da Allah ya baka wucewa take yi duk damar da Allah ya baka wucewa take yi musamman saurayi ba wanda ya fi ruduwa da dama kamar samari ba wanda ya fi ruduwa da dama kamar saurayi rayuwar shi ta samartaka gani yake arhace kawai yake ci ba inda yake zuwa sai gidan kwallo sai club sai ka zaira ta ganin ai duk samartaka yana da sauran lokaci haka shedan ke ziga shi yana da saura yana kake kwata kwata shekarun kanawa ba ganin gasuwa na su ma ba su bari ba sai shaidan ya nuna maka wani tsohon dan ta'adda cikin tahiyarku ya ta buga maka misali da shi cikin wala nan kana gana har yanzu bai bari ba kai hita ka bari kana matashin ka ai daga duniya sai ka duna ka miƙe kafa kai abubuwa shaidan yana ziga ka dama da aka baka ta kananan shekaru ka bi Allah da su sai shaidan ya hana ka ya sa kai ta hidimar tsatsu, kai ta hidimar shiriri ta da bankaura a daidai lokacin da damar za ta wuce wata sai ka ce ina ma za a maida ni saurayi haka in Allah ya baka damar rayuwa gidan duniya wannan rayuwar da muke dama ce wallahi in wa kar mu wasa da ita wannan rayuwar da muke yanzu kake numfashi yana shiga yana fita wallahi dama ce sai an waye gari ba numfashi ɗaya da ke shiga da fita a cikin hancinka rayuwar babu ba rai a cikin gangan jikinka jikin ne gashi kwance babu ne duk yadda yan uwanka ke son kuma ba abin da za su iya maka face su yi ma wanka ai ma likafani kauna shine a sa ma turare ai ma sallah ji a rufe shine kaunar ba su aje ka suna kallo saboda soyayya to ashe wannan rayuwar ita kanta dama ce kar kai wasa da wannan damar wurin shuka alheri kar kai wasa da ita dan wata rana kana nan sai ka je lahira kana burin ina ma za a dawo duniya wannan damar ta kubuce tana neman ina ma dai za a maimaita ko ba za ta maimaitu ba haka in kuɗi ne Allah ya baka dama ce na kai hidima ma addinin Allah da su ka nemi aljannar Allah da su dan wasu sun kama masu yawan da sun fi naka kuma sun kare ashe dama ce ka samu kai amfani da ita kafin su kubuce in lafiya ce ita ma dama ce wani ya fi ka lafiya a jiya da shekaran jiya yau yana kwance gadon asibiti ashe kai amfani da lafiyar ka da Allah ya baka a matsayin dama wurin bin sa wurin yi ma addinin sa hidima wurin yi ma al'umma ta goma shi da lafiyar da Allah ya hore maka dan kana nan wata rana sai ka zama mara lafiya kana ji kana gani lafiyar ta kare babu ita kuma babu kantin da ake sayarwa ballantana ka ce kai a shiga a shi a so maka Allah ke ba wanda ya so lafiya ya sa daga wanda ya so kuma ba a mai zama zurai ballantana ka taro wasu manya ka ce a je a gaya ma Allah ba a fadanci gare shi abin da yake so shi yake yi in ya so ya baka lafiya in ya so ya aiki subhanahu wataala don haka yan uwa dama ce shekaru da Allah ya baka dama ce ko menene ka gani a rayuwar duniyar nan dan uwa dama ce yi kokari ka ci moriyar wannan dama kai amfani da ita kafin ta kuce baka. in baka shuka alkhairi da ita ba sai kai da na sani a lokacin da dara tana ba zai amfani komai ba dama ta riga ta wuce Allah madaukakin sarki ya sa mu yi amfani da makin da yake mu. sannan Allah madaukakin sarki ya ba mu labari linazdada hadran wa khawfa yana labarta mana wuta da irin matsaloli da bala'o'i da fitintunu da take kunshe da su dan mu ƙara jin tsoron shi kuma mu ƙara takatsantsan dan mu ji tsoron Allah kuma mu takatsantsan shi yasa ya bamu labarin wuta kala kala da bala'o'in da ke cikin wutar wal ayatu fi wasfin nari wa عذابها azabiha al'alimi كثيرة آيوين ayoyin وأن waɗanda suka zo da siffofin wuta da ɗauke da labarin nau'o'in azabobi ko azabu da ke cikin wutar azaba kuma ta dindindin azaba mai raɗaɗi ta dindindin babu ranar fita ayoyin suna da yawa sun wuce shirin masaki yawansu ya fi ƙofar cali a cikin alkur'ani Allah na jan kunne na yana jan kunnanka mu yi taka tsantsan mu kiyaye kanmu mu ba wa kawunan mu kariya daga wuta shi yasa Allah madaukakin sarki da ya aiko manzon Allah kuma ya kaddara mana mai aure sai ya ce ya ayyuhal ladina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar ya ku wadanda kuka yi imani ku ba wa kanku kariya shine wikaya qu minal wikaya protection ka kare kanka tashin farko sannan iyalanka kuma kai musu katangar karfe daga wuta shine kai musu tarbiya ta gari kai ka tarbiya ka zama mutum uke ki ka dabi'a su da dabi'un mutane ne ga wanda Allah ya yi su sannan iyalanka ka gina su akan tarbiyar kirki su dabi'a su da dabi'un mutanen kirkin da Allah ya yaba musu kuma ya musu alƙawarin kyakkyawan sakamako in kai haka ka fita kun ga wannan ayar na nuna mana cewa dan adam yana da rawar gani wurin jefa kai cikin halin gagani kai idan ka so ka zama mutumin kirki sai kai tarayya da mutanen kirki sai ka zama na kirki in ka so ka zama mutumin banza sai kai tarayya da mutanen banza sai ka lalace shi sa Allah ce fa mun sha wanda ya ga dama ya yi imani wanda ya ga dama ya kafirci wanda ya ga dama ya shiryu wanda ya ga dama ya bata Allah dai ya gama maka tun da ya aika maka da Qur'ani ya aiko maka da manzo annabi ya bayani filla filla dalla dalla ya sallame ka in ka so ka bi Allah in ka so kai shirme ya rage ruwan ka dai Allah na cin yana jiran ka kuma sai ka je wallahi ka ko ka so Allah madaukakin sarki ka samu mutu cikin aminci kuma ka karbe mu da aminci sai Allah ta'ala ce فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء يحسبون الله تعالى ce su yi dariya kaɗan amma za su kuka mai yawa su ɗan yi dariya kaɗan a nan gidan duniya kaga mutanen kirki na abin kirki kana masu dariya ya kaɗan ce wal ya buku kafiran kiyama za ku kuka mai yawa in kun kibin Allah kun kibin annabinsa dariyar nan duk da in za ka yi awa biyu kana dariya goma ka wasu awa biyu ya kaɗan ce saboda in kai awo na awas din da kake rayuwa a duniyar nan da yini da muke rayuwa a cikin duniya in za ka yi converted ɗinsa zuwa awas ɗin da ke lahira yini ɗaya a lahira daidai yake da shekara dubu na nan na aka yi conversion yini ɗaya a lahira daidai yake da shekara dubu inna yawmin inda rabbika ka alfi sanatin mimma tuhibbu yini ɗaya a lahira daidai yake da shekara dubu to yanzu idan kai converting din minutes din da ke a lahira awa ɗaya a lahira shekara nawa ce ana to a ce za ka shiga wuta kai kwana bakwai kadai na can kwana bakwai lahira ko da kwana bakwai shekara nawa ce dubu kaga za ka yi shekara dubu bakwai a gidan duniya irin na nan duniya mutumin da ya shekara dubu ɗaya a duniya yana ganuwa sai dai zamanin can baya da su annabi nuhu alaihi salatu wasalam zamanin su ne aka dade har wata bayar Allah ta zo wurin annabi annabi lokacin tana koke cewa ya roka mata Allah ƴaƴanta suka yi shekara 800 mutuwa suke yi ba su dadewa a roka mata Allah ƴaƴanta su rika dadewa wabi take an sa abin da ake ce ma wabi ai ko yaro ya zo duniya bai dade bai tafi tace haka ƴaƴanta shekara 800 kawai suke yi ita a roƙa mata Allah su rika dadewa kaji fa to shi ne aka ce Allah ya aiko a gaya annabin ya gaya mata sako cewa akwai wata al'umma da za a yi baya suna nan tafi ba su zo ba wanda ya dade a cikin su shine shekara 60 70 kadan ke wuce haka ke da aka baki da shekara 800 ya rasu wani ma ya kara 800 din ya rasu ke kina ganin musu dade ba to akwai wadanda darin ma ba su iya yi ba kowa ke yin darin ba a cikin su 100 ba takwas ba to ne wannan bayan Allah take cewa ita kau da Allah madaukakin sarki ya kaddara rayuwarta a cikin waɗancan mutanen ne tace ita da za ta yi aure dai saboda ibada ne amma sai ta roki mijinta su je samu wata gindin itaciyar dabino ko gindin wata itaciya mai inuwa ta ce mai zama mu nan mu dan dafa abincinmu kafin rana ta zo ta faɗi dai ita ganta ke kawai gari zai waye ne a faɗi shikenan an tashi mai ɗari takwas tana ganin an tafi da wuri ina ga shekara ɗari ma ba yi take ba ba cika kowa ke yi ya kai ɗari ba amma a haka wannan 'yan shekarun kaɗan muke zaburewa mu rabu da Allah subhanahu wa ta'ala saboda neman su duniyar da 'yar kaɗan ce shekaru ne mara ƙididdigaggu amma mutum ya zabure ya ɓata da Allah ya ɓata da manzon Allah ya ɓata da addini saboda neman duniyar da mutuwa za ka yi ka barta kuma 'yar kaɗan ce shekarun ba su da yawa yayin yan sai mun yi takatsantsan a cikin duk abin da muke aiwatarwa mu sani cewa lalle wannan rayuwar ta zama bacci don haka kai dariya yar kadan a nan gidan duniya lahira za ka kuka mai yawa Allah ka kare mu da dariya yar kadan da kuka mai yawa ka sa mu yi dariya kadan kuma mu dariya mai yawa ba kuka cikin ta gobe kiyama dan gara ma mutun ya kuka na gidan duniya kai kukan talauci kai kukan kaza kai kukan kaza amma imani na nan liki a zuciyarka da za ka yi dariya gobe kiyama hakan ya fi alkhairi wannan ka koda ba ka rayuwa ta talauci ne rayuwa ta babu Allah madaukakin sarki ya dace da mu ina gane ya kamata mu kwana insha Allah ta'ala sai da Allah madaukakin sarki ya kai mu gobe sai mu dasa daga inda muka kwana abinda na faɗa zama daidai Allah ya bamu lada wanda ne kuskure kuma Allah ta'ala ya mana afwa da yafiya Allah ya sa mu cikin bansa na ƙwarai albarkaci rayuwar mu matsaloli da muke fama da su a kasar mu Allah ta'ala ya magance mana ya sa mu cikin bansa amintattu ya kwarin ya mana dukkanin fitintunu mun sani ba ko za a samu tambaya ɗaya ko biyu mu ansa kafin mu rufe da addu'a in kuma babu sai mu yi addu'a baki da na'am alaikum salam ina eh, wannan babu laifi amma idan ka yarda da imaninka ka yarda da tarbiyyar da kake akanta to don wani lalatacce ya rabe ka ba laifi ba ne kai rike shi don ka kai convertin din shi daga lalata zuwa alheri ba laifi ba ne to amma idan kai ma gulugulu ne neman sa'a ne aka samu sa'a ka ka kama hanya ba ka riga ka nuna bisa hanyar ba idan ya zo yana iya janye ka to wannan sai ka abin gannan ka saka mai gurki sai ka nuna tukun na kai ma ina fata kafinta daga cikin mu akwai wanda kamar misali yanzu ni da za ka ɗauke ni ka kai ni iran in shekara 200 to ba za da gudu sunna ba sai dai a mutu akan sunna ko ba haka ba to amma akwai wanda kila bai kai ni fahimtar addini ba shi ka ɗauke shi ahli sunna ne in ka ɗauke shi ka kai shi iran a wata biyu za a jefa cikin rudani to kaga shi bai halatta ya je can karatu ina fata kafinta to kamar haka mutumin kirki idan ya nuna cikin kirkin ya dahu to idan lalatattu sun zo sun kewaye shi ba za su canza shi daga wannan kirkin nashi ba ba laifi ba ya zauna da su don jan hankalinsu amma idan shi ma ruwa-ruwa ne zai nuna ba gulugulu ne to wannan mutumin in ka ga mutanen banza yi nesa nesa da su don kar su janye ka daga kirkin su mai da kai zuwa ga wancan munanan halayen da suke rayuwa kansu wallahu ta'ala ina Mm. to yana cewa waɗancan mutanen da aka ce kar a yi masa addu'a to kenan mu ma munafukan cikinmu ba masa addu'a kar Allah eh, shirye su ba to su waɗancan munafincin su ya fito fili har Allah ya ambata su su munafukai ne kaga wannan categorically ba za su canza ba kenan mu kauna mu munafukan ba a gaya maka ba daga saman bakwai cewa sun munafukai ne ɗabi'un ne kake gani irin na munafukai sai ka roƙa musu Allah ya raba su ne shi babu laifi tunda Allah bai aiko ba duk wanda Allah ya magana kai shi wani munafukai ne kaga ai an yanke mai tsamani ya jaru to kau ba dalilin ya roƙa mai gafara tunda Allah ya riga ya gaya ma matsayin shi amma mu munafukan da muke rayuwa da su yau munafukai ne wanda ɗabi'un su da halaye ne ke nuna munafincinsu sai mu roƙa musu Allah ya raba su da wannan ɗabi'un da halaye da zama mutane ke wannan bai zama laifi ba wallahu ta'ala muna roƙon Allah madaukakin sarki da sunayensa kyawawa da sifofinsa madaukaka wannan ibada da muke ciki ta azumi a wannan kwanaki masu tsada a wannan wata mai alfarma Allah madaukakin sarki ka karbi ibadunmu ka sa kuma mu zama cikin bayinka nagartattu ka sa mu cikin bayinka na kwarai ka kare mu daga fadawa cikin halin kakani kai yan uwan waɗanda suke cikin damuwa a duk inda suke Allah ta'ala ka ba su mafita waɗanda aka kama su aka rike su Allah ka kubutar da su waɗanda kuma suke cikin rashin lafiya da damuwa ta babu Allah ta musu magani Allah dukkanin mu kowa na da bukatu na alkhairi a cikin zukatan mu kafi mu sani kuma kake biyan bukata Allah ka biya mana abinda ba alkhairi bane ka canza mana da wanda ya fi shi alkhairi in ka canza mana kuma ka sa mana yarda da amincewa da canjin da kai mana ya rabbal alamin dan uwan mu wadanda suke lalatattu matasa musulmi Allah ka shirye da tunanin su ka dawo da kwakwalan su zuwa ga daidai daidaitattun kuma Allah ka ƙara tabbatar da su akan daidai ka kare su daga tabarbarewar rayuwa da tabarbarewar tarbiyya muna roƙon Allah madaukakin sarki ka sa mana aminci a jihar mu ta Katsina Allah ka sa mana aminci a jihar mu ta Katsina ka sa mana aminci a gidajen mu ka sa mana aminci a kawunan mu ka ba mu aminci a zuri'ar mu da dangin mu ya rabbal alamin Najeriya mu Allah ka sa mana aminci a cikin ta ka kwaro mana kofofin alkhairai ka kwarinye mana dukkanin damuwa ka iya mana duk abin da ba ma iyawa ka shige mana gaba cikin dukkan al'amuran mu subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk sallallahu alaihi